An kammala gasar cin kofin shugaban karamar hukumar Bunkure Abdulkarim na Dabo Barkun wanda aka gudanar a garin na Barkun kuma kungiyoyin Tanadas Barkun da Super Rebenders su ne suka samu damar kaiwa ga wasan karshen ka kuma buga wasan karshen sai dai kungiyar Super Rebenders su ne suka samu nasara bayan doke Tanadas Barkun da ci takwas da bakwai ta hanyar bugun da kai sai mai tsaron gida bayan da suka shafe cikakkun mintunan wasan ba tare da kowace kungiya ta zira kwallo a ragar 'yan ta ba da yake jawabi yayin rufe gasar gaban karamar hukumar abdulkarim na dabu barkun ya sha alwashin ci gaba da haɓaka harkokin wasanni a kafatanin yankin karamar hukumar ya ma ƙara da cewa zai haɗa hannu da hukumar lura da harkokin wasanni ta jihar kano sannan yana da nufin faɗaɗa harkokin wasannin har zuwa makwatan ƙananan hukumomin cikakken farin ciki na akan wani al'amari da muke ciki a yanzu to gasa da muka yi za kuma mu sata local government gabaki daya wanda zai shafi kowace mazaɓa kuma zai shafi kowane club da yake cikin wannan karamar hukuma ta kuma ba zan tsaya a nan ba zan rika wato tuntubar wato ma'aikatar wasanni ta jiha domin mu ga cewar wani irin talabi za mu samu daga wajensu kuma yaya za a yi su zo su masu daga ganin irin yadda muke yin wasanni a karkara domin a baiwa yaranmu dama don shiga wato wato junior pillars in ma Allah taimake mu har senior pillars shi ma shugaban makarantar sa'adatu remi farfesa isa yahaya bunkure ya bayyana jin daɗinsa da irin ƙoƙarin da shugaban ƙaramar hukumar yake yi na bunƙasa harkokin wasanni da sauran al'amuran da suka shafi al'umma don haka bujiro da irin wannan wasannin na sada zumunci tsakaninsu da shi chairman i e, wannan wani abu ne wanda mu yake rage mana aiki wajen zagurar da matasan wajen jawo su a jika don su san an mutunta su su san suna da mutunci su san kuma suna da kima a gurinmu kuma su yadda cewa za mu ci gaba da kimanta su ɗin. an yi rarraba kayayyakin wasanni ga dukkanin kungiyoyin da suka shiga wannan gasar a wani labarin kungiyar kwallon kafa ta kan pilas ta fara shirye-shiryen tunkarar kakar wasa ta baɗi inda ta fara wasan sada zumunci ta kuma buga da kungiyar kwallon kafa ta jidano da kenan kano kungiyar ta buga gasar matasa ta nigerian nationwide league rukuni na farko an ya tashi wannan wasan kowace kungiya tana nema sai dai a wannan wasa na farko ba a ga fuskokin fitattun yan wasan kungiyar ta Kano filas da aka saba gani ba ƙarshen rahoton kenan daga nan Kano Usman Balaji gurasa a labaran Standard Boys Television